Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa mahaifa da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya dr na'ima idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi a kan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi shi to likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abin da muke kira su asymptomatic kenan ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutu dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up nan ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gane to kin a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kin ga idan mutum yana zuwa check up kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samunta to duk waɗannan. waɗannan abubuwan su ne suke da mahimmancin mutum ya dinga zuwa yana check-up kamar hawan jini ne wasu zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure ɗin wato hawan jini sai ki ga ya hau su basu ma sani ba kwata-kwata to mahimmancin da ya fi ƙarfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi mahimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tunda a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba sai ki ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga wasu kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na Tana da mun samu wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da ta to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta. to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo wuta sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addaban mata to shine ya kamata mata dinga binciken wa'annan gabobin yana da muhimmanci wa'annan gabobin balin aka yi magana kan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check-up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da mahimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya to shi yasa zan iya cewa wa'annan su ne wanda suka fi mahimmanci a cikin wa'annan matsalolin kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai ne shekarun da ya kamata mata dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana to kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kamar a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan 'yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane dan wasu 'yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta gaya iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin bakin mahaifa ɗauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa ɗin a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai ƙananan yaran da ake su da ciwon suga. to kin ga wannan tun da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala abin ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kamar wa'anda ramar tasa ta yi yawa haka ƙananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar ta ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da 'ya'ya kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake ga sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyar su sai kuma masu hawan jini masu ciwon siga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check-up a asibiti wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta ta zuwa asibiti don duba lafiyarta. To matsalolin da ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take a daban yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga daidai da ba ulcer bace amma yanayinta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana ɗaukan abin da ba haka haka ba. Wace shawara zaki ba ma mata don su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don guje wa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya. Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum ya yi gadanta ba gaskiya. Akwai wanda ba su yi gadanta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai in mata suna da shi a gadon su wato su ratsan su riskin ya fi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadon ta ba so yana da mahimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata sannan kuma muddin ta kai shekara arba'in lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan ma a mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta ya fi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk ɗin yana raguwa sosai ƙungiyar kula da lafiyar ɗan adam ta duk duniya wato WHO cewa ta yi ma tsarki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole ba ne amma in tana buƙatar ta yi tsarki da sabulu za ta yi amfani da wanda ba shi da ƙanshi bayi da ƙarfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutum su je suna ta duk wa'annan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wai wasu sai sun mana fada akan lafiyar mu ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. ta Na'ima Idris sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.